Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ko ana shan hantsi lafiya Ibrahim Kalam girma ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin wani hantsi na yau ranar Juma'a 21 ga watan Janairu. cikin shirin za a ji yadda shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazoum ya kudura aniyar ganin bayan 'yan ta'adda da sauran miyagun da ke addabar jama'ar kasar za kuma a ji cewa wata tawagar majalisar ɗinkin duniya ta je jihar barnon najeriya don ganin halin da 'yan gudun hijira ke ciki kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azu ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin ku masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Masu aikin ceto na Siriya da masu sa ido kan yaƙi sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari da ke ƙarƙashin ikon mayakan 'yan adawa da ke samun goyon bayan Turkiyya a arewacin Siriya ya kashe fararen hula shida tare da jikkata wasu mutane goma sha biyu. Dukkan su biyun sun ɗora alhakin harin na ranar Alhamis kan dakarun kurdawa na Siriya da ke samun goyon bayan Amurka a garin Afrin wanda ke karkashin mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiyya da ke kawance da su tun a shekara ta 2018 bayan wani farmakin sojoji da turkiya ke marawa baya wanda ya fatattaki mayakan kurdawan siriya da kuma dubban kurdawa mazauna yankin ƙungiyar white helmet wata ƙungiyar kare fararen hula ta siriya da ke aiki a yankunan da ke hannun 'yan adawa ta ce harin na roka ya kuma haddasa gobara a wani yanki na afrin A jiya Alhamis 'yan sanda a birnin Lahore birni na biyu mafi girma a Pakistan sun ce wani bam ya fashe a wata kasuwa mai cike da jama'a ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu akalla tara wani mai magana da yawun rundunar da ake kira Baloch Nationalist Army BNA a takaice ɗaya daga cikin haramtattun ƙungiyoyin 'yan awaran ƙabilanci da ke fafutuka a yankin kudu maso yammacin lardin Balochistan mai arzikin mai ne ta ɗauki alhakin kai harin. Bam ɗin da wata na'ura suka haddasa fashewar. Fashewar ta faru ne a shahararriyar kasuwar nan ta Anarkali da ke gabashin birnin wadda ta shahara wajen sayar da kayayyakin ƙasar Indiya. a cewar wata sanarwa da ta fito daga Abi Khan mataimakin babban sufetan 'yan sanda a yankin Lahore. Ana ci gaba da gudanar da bincike, amma bai dace a yi hasashen inda aka dasa bam ɗin ba a cewar Khan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. a jiya Alhamis ne Amurka da wasu ƙawayenta da dama suka fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi tare da yin kira da gaggauta aiwatar da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce yana da matukar muhimmanci kasashen mambobin kungiyar su ɗauki matakan da suka dace don aiwatar da takunkumi a yankunansu ko kuma su yi kasadar bayar da takardar shaida marasa tushe ga gwamnatin DPRK don ci gaba da shirin samar da makamai, in ji jakadiyar ta Amurka Linda ta yi amfani da lakanin sunan ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Koriya ta Arewa, sunan Koriya ta Arewa kenan a hukumance. ta yi magana da manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya tare da takwarorinta na ƙasashen Albania, Brazil, Birtaniya, Faransa, Ireland, Japan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sai dai Japan tana daga cikin mambobi ne na Majalisar Tsaro a yanzu. Wannan shi ne karo na biyu cikin kwanaki goma da Majalisar ta yi taro na bayan fage domin tattaunawa kan harba makami mai linzami na koriya ta arewa kafin yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi jamhuriyar niger inda shugaba muhammad bazoum ya yi kashedi ma 'yan ta'adda da sauran miyagu a faɗin ƙasar yayin da yake kammala ziyarar sassan ƙasar da ya kai haruna mamman bako gari ka. A ranar ƙarshe ta rangadin sa a cikin jihar Tawa, musamman a yankunan da ke fama da ɗimbin matsalolin tsaro, shugaban jamhuriyar Nijar ya iso a yau a garin Bangi da ke iyaka da jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kumshe yanzu haka da sama da 'yan Najeriya su dubu goma sha biyu da suka arcikewa 'yan fashin daji da suka kai musu tsololuwa tsakakkai har suna kutsowa a jamhuriyar Nijar a wannan yankin na Bangi suna sace mutane suna kashe mutane mutane suna safarar makamai da satar dabbobi inda shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar bazu Muhammad ya ce ya san yadda zai yi da su. Masu sai da makamai ina so jama'an ku albishir domin na ɗauki niyya in yaƙe su duk inda suke kuma in sa su cikin yanayi na rishin daɗi na rishin walawa yanzu haka alhamdulillahi mahi miyagu cikinsu mun rigaye mun kama su mun kama wa'yansu zandar mun kama wa'yansu maradi mun kama wa'yansu tawa na nan kasan bangi mun san su muna neman su za mu kama su za mu adabta su insha Allah za su yi dama irin wannan aikin da suka shiga la'anantattu wanda suka rasa abin da za su yi su sai da makamai domin a kashe mu mutane musulmi da su wallahi wannan sana'a tasu ba ta musu alheri kuma ta riga yi ta ba ta musu rayuwa amma za mu gurbatar da rayuwarsu insha Allah za su gani shugaban kasar da ya kadu da irin yawan mutanen da ya ce a tarihinsa na siyasa bai taba ganin irin su ba a taro ya dauki alwashin magance ma mutanen bangi wannan matsalar ta tsaro da ke firgitar da jama'ar wannan yankin da gaugawa da zaran ya koma ya mai abin da ba mu yi ba yau za mu yi shi gobe insha Allah abin da ba yi shi gobe ba za mu yi shi jibi da yardan Allah abin da ba mu yi shi bana ba za mu yi shi baɗi amma da yake hamun rigaye mun zo kuka karrama mu da wannan babban taro wanda ba mu taba gani irin shi ba mu ma ba za mu mance wannan amanar da kuka bamu wannan sakon da za ku mumu insha Allahu za mu je neme da niyya mu aiwatar mu biya muku bukata jama'a na gode muku da kuka zo daga wurare masu nisa ina gan mutane da raƙumma da dawakai duk al'umma ƙasar bangi ta zo ta hazarci wannan taro babu abu hiye da wannan wanda za ku iya mumu don ku nuna mumu ku 'yan ƙasa ne kuma kuka amince da mu to kamar yadda ku kuka amince da mu kuka nuna mumu ɗaukaka mu ma za mu saka muku da aikin da ya kamata mu muku don mu biya muku bukata. Jawabin dai na shugaba Bazum a garin Bangi ya so sarai kuma ya karfafa wa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar game da manufar shugaban na ayita ta kare tsakaninsa da 'yan ta'adda da ke zagaye da kasar ta jamhuriyar Nijar da ya ce zai je neman su ko ina suke domin ya karya lagonsu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Bangi a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna mamun Bako yanzu kuma ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Alhamis ya sha alwashin cewa Amurka da ƙawayenta za su gasa wa Rasha aya a hannu cikin gaggawa idan ta mamaye ƙasar Ukraine, inda har yanzu shugaban Rasha Vladimir Putin ka iya zaɓar hanyar diflomasiyya don warware tashe-tashen hankula a gabashin turai muna kan wani muhimmin mataki in ji Blanken a birnin berlin game da takun saka tsakanin ƙasashen yammacin turai da moscow kan yadda putin ya tara dakaru dubu ɗari a gefen gabashin ukraine Blanken ya ce amurka da ƙawayenta ta bayyana sare a duk tsawon lokaci cewar idan duk wani sojan rasha ya matsa kan iyakar ukraine za su gane kuransu a cikin gaggawa da ɗaukar mataki mai tsanani na haɗin kai daga amurka da abokananta bayan ganawar sa da ministan harkokin wajen jamus Annalina Babok Blanken ya ce Putin na da zaɓi tsakanin tattaunawa ta diflomasiyya a ɗaya ɓangaren kuma rikici sakamakon ɗaya ɓangaren dole ne yanke shawarar wacce zai zaɓa. Rashin jituwa da ba a warware tsakanin kamfanonin sadarwar Amurka da kamfanonin jiragen sama na kasuwanci kan bullowar sabbin hanyoyin sadarwa na 5G na ci gaba da haifar da rudani game da ko zirga-zirgar jiragen sama ba ta da haɗari a Amurka. A ranar Laraba kamfanonin AT&T da na Verizon manyan masu samar da muryar waya hannu da sabis ɗin intanet a Amurka sun fara kunna sabbin hasumiyar waya a duk faɗin Amurka sun samar da tsarin 5G mai saurin gaske ga masu amfani na farko a cikin yankuna mafi yawan jama'a a ƙasar har zuwa lokacin ƙarshe an sami cece kuce tsakanin kamfanonin sadarwa da manyan kamfanonin jiragen sama na Amurka kan ko za a tura sabon sabis ɗin kusa da tashoshin jiragen sama. Hakan ya sa wasu tsirarun kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da suka haɗa da British Airways, Lufthansa, All Nippon, Japan Airlines da Emirates sanar da cewar za su dakatar da wasu ayyuka a Amurka. har sai an warware matsalar. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai ziyarar gane makai a jihar Borno mai fama da ɗawainiyar 'yan gudun hijira Haruna Dauda gare ka. yayin da gwamnatin jihar bondo ke kokarin mai da 'yan gujira zuwa garuruwansu na asali kungiyar majalisar ɗinkin duniya karkashin jagorancin mukaddashin babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya Mr. Martin Grips ya ziyarci jihar Borno don duba irin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki yanzu mafi yawansu ke zugunni a sansanin da ke kananan hukumu ko kuma makwabtan jihohi da ma makwabtan kasashe mukaddashin babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya dai ziyarci garin Bama inda ya tattauna da wasu 'yan gudun hijiran da ya ce rayuwarsu na cikin halin kakani kayi sakamakon irin barnar da 'ya'yan goge boko haram suka yi ma rayuwarsu da kuma suka lalata masu dukiyoyinsu mr martin grims ya kara da cewa ya ce ina mai goyon bayan gwamnatinka da irin gwamnatin da gwamnatinka take yi wajen mai da 'yan gujin hira zuwa garuruwansu na asali da kuma kokarin dawo da zaman lafiya a jihar baki daya ya ce a wannan kungiya da nake shugabanta da ke sa ido wajen kungiyoyin da ke bada tallafi ga mabukata bukata da ake kira oca a takaice muna masu matakar da irin dokokin da gwamnatin jihar borno ta cin fada musamman ma a jihar borno ya ce waɗannan mutanen da muka gani yau a bama wanda kuma dukkanin su kasan su wanda yan gungiyar boko haram suka yi wa rayuwarsu ta'adi lalle wannan abin kulawa ne kwarai don abin ya dame mu kwarai da gaske shi kuma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum cewa ya yi ya ce ina mai bukatan ku cizon sansanin 'yan gudun hijira na Muna in kuna cikin Maiduguri kafin ku tafi dan ne sansani mafi muni a faɗin duniya baki ɗaya yadda za mu rage irin walhalun da jama'a ke sha. The situation in the IDP camps is indeed very bad. Professor Zulum ya ce yanayi a IDP camp ba yanayi ba ne mai kyau akwai yawaitan al'umma da kuma yawaitan shaye-shayen kwayoyi da karuwar karuwanci da cin zarafin jinsi da karuwar yaduwar cututtuka kamar na amai da gudawa da kuma cutar covid-19. There is no dignity at all in people continuing ya ce babu wani mutunci kwarai a ce jama'a suna ci gaba da zama a idp camp don haka ne muka gaya ya dace mu rufe dukkanin sansanin yan gudun hijiran kuma irin waɗannan sansanin yan gudun hira na samar wanda ba su da ilimi da tarbiyya da sanin al'adu masu kyau in ji gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna dauda biyu Maryam amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. <laughs> Aha. kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu idan dai ana biye da shirin a makon da ya gabata mun yi duba akan gurɓataccen iska mai cutar da lafiyar ɗan adam da muhalli inda muka karɓi bakoncin 'yan rajin kare muhalli malama alawiya baba musa kuma shugabar ƙungiyar arewa women for climate change initiative a wifka wacce ta yi tsokaci a game da buƙatar da ke akwai da ɗaukan matakan rage gurɓataccen iskar carbon a cikin muhallinmu to a yau za mu ɗora da dalilan da ya sanya ta yi wannan kirar ai sauraro lafiya. kika duba manyan tituna da suke birane suna fitar da wannan iska kuma tana jawo cututtuka sosai musamman abin da ake kira long term health effect ba a yanzu yanzu nan zaki samu matsalar ba amma abin yana taruwa ne a jikin dan adam yawanci cututtukan da aka fi samu ta hanyar wayannan sinadaran da suke fitowa daga jikin hayakin ababen hawa akwai su ciwon zuciya akwai su asma da ciwon huhu da ciwon kansa yawanci da hayakin da yake fita zaki ga yana shiga cikin huhu kuma su bi su toshe hanyoyin jini yawanci za ta ga wannan gurɓatacciyar iska da take gurɓata abin da muke shaka yana sa ana samun ciwon wahalar numfashi kuma yawanci yara ƙanana da waɗanda suke tsofaffi su suka fi saurin kamuwa da irin waɗannan cututtuka to abin lura a nan shine yawanci mutane idan ba wai ciwo da za a ce yanzu yanzu nan ya samu mutum ba shi aka fi mai da hankali da magance shi amma wannan da yake za ka ga ba lokaci ɗaya bane ba kuma yawanci waɗannan ciwukan da na lissafa duk wanda kika ga ya same su ba a taba danganta su da gurbatacciyar iskar da yake shaka an fi danganta shi da wani dalili na daban ba wannan to kuma bayan nan in kika je bangaren muhalli shi canjin yanayin da ake samu yawanci a cikin wayannan sinadaran da na lissafa miki akwai su carbon wayanda take fita take jawo shi matsalar dumamar yanayi da za ki ga muhallin mu ya dau zafi sosai wanda in zafin ya yi yawa yana kawo matsaloli da yawa kamar wannan shekarar kin ga an samu sosai rashin karancin ruwan sama sama to in kuma an samu karancin ruwan sama za ki ga yawancin amfanin gona ba za a same shi da yawa yadda ya kamata ba mutane da yawa sun ta korafi akan cewa amfanin gona su ya koko ne saboda karancin ruwan sama da aka samu bayan nan za ki ga ana yawan samun kwararowar hamada da ita ma tana daga cikin matsalolin da sauyin yanayi yake janyowa to kullum kiran da muke yi shine ba za mu iya cewa mun daina gaba ɗaya ba amma me a fara samun hanyoyin ragewa ƙasashe da yawa ko a taron majalisar ɗinkin duniya da ake kira cop 26 da aka yi a za ga kasashe da yawa suna cewa a shekara kaza za su daina fitar da iskar carbon mu abin da muke so mu kokari a aikace mu ga cewa mun rarrage duk wani abu da muka san yake jawo matsalar gurɓacewar iskar nan tamu saboda lafiya da muhallin mu duk su ne koyaushe abin ji kuma abin dubawa. Shi kuma shugaban hukumar tabbatar da kiyaye dokokin kare muhalli Farfesa Aliyu Joro fashin baki yayi a game da yarjejeniyoyin sauyin yanayi da aka cimma musamman ma wanda ya shafi gurbataccen iskar carbon a wajen taron COP 26. Jos aka yi taron nan a Paris lali dubu ashirin da sha biyar an yadda cewa dole kasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi. To wannan taro da aka yi cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine a dumaman yanayin nan an yi maganin sa. To ɗaya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyan karni alif ɗari dubu ashirin da sha biyar to kasashe su daina sake sinadar sinadarin carbon dioxide shi wannan carbon dioxide din nau'i ne na iska wanda shine yake gaba a jawo dumaman yanayi yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect greenhouse din nan wani ɗaki ne wanda ake yin shuke-shuke to duniya ma tana nan kamar wannan ɗaki to wannan nau'i na wannan sinadarin iska in yayi yawa yakan hana zafin rana in ya sauko duniya ya koma sosai duniya ya ta yin zafi ko an yadda cewa akwai hanyoyin duniya suke ta jawo ƙarin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake haƙowa daga ƙasa wanda ake kira non-renewable a turanci wanda ba a iya samu ya sake tofowa wato kamar su mai petroleum kenan a turanci kamar su dutse na coal wanda ake hakowa wanda ake amfani da shi a jiragen kasa wayannan nau'i ne na abubuwa wanda in aka kona su kamar yanzu man fetur da muke amfani a mota in ya kone cikin manyan sinadarai da yake cirewa hayakin nan shine wannan carbon dioxide da kuma ruwa da sauran kuma waɗansu nau'i su ma na sinadaran iska wanda suke gurɓata muhalli to kasashe sun yarda cewa dole sai an zauna kowa ya kokari ya rage ko ma kwata-kwata a daina amfani da wannan nau'uka saboda a daina cire da carbon dioxide farfesa ba wai na tara numfashinka ba kana gani dainawa ga baki ɗaya abu ne mai yiwuwa kasancewar idan muka yi la'akari da yadda mai ke da mahimmanci a al'amura na rayuwa daga mai ne ake cire iskar gas wanda ake girki da shi wanda ake aiki da shi a kamfanoni da dai makamantansu ga kuma adadin motoci da muke amfani da su musamman ma a afirka ga kuma tsadar motocin da ake kera wanda suke amfani da wutar lantarki lantarki wanda shi ma a wani bangaren yana amfani da wajen samar da wutar lantarki bisa kana gani wannan abu ne wanda zai yiwu to abu ne mai yiwuwa ko da yake in kika duba burin kasashen duniya ba wai yau ne ko gobe ba ake magana ana maganan cewa ana da burin bai alif dubu biyu da hamsin ake magana kusan shekara talatin to kin ga buri ne kuma shekarun da yawa ana ta kokari dai ana caccanjawa To mai sauraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Sai a kasance da mu a wani makon idan Allah ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaishe ki Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan kira kuna aje mana. Assalamu alaikum sashin Hausa Rediyon america Suna na ɗan lamin Joja Kagara jihar Niger, Najeriya. Ina so in yi ma mutanen Kebbi ko gwamna jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masarautar zuru kashe-kashen da aka yi ma mutane talakawa da yana yi masu taziya allah jikan wanda suka riga mu assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana hassan dogon fati ba daga jihar katsina a tarayyar najeriya to alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan hudu shekara ta 2022 to babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuƙa amfani ga al'umma. Assalamu alaikum sakin hausa rediyon Amerika. Sunana Ɗanɗan Joja Kagara jihar Niger, nigeria Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger to ga hanyoyi ta cikin garin tagara ga suna sun lalace ga suna abubuwa ga shi an an wasu da wannan aiki sai zan ga lokacin da aka tada wannan aiki to ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora to in dai da gaske ake so a yi ta tada wannan aiki akan gaskiya a yi wannan aiki tsakanin da Allah mu san cewa mu talakawa zabin da muka yi da mu zabi kunin dare ba Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto State Nigeria. Ya Allah ta mana maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu mana magani sai dai Allah. Sai hadu ta Allah mu jin Sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mutum. Amma an to an mai doka an ce an hana mu ɗan matakin da za mu kare kanmu. Duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya wa mutane su kare kansu. kowane gwamna ya taho ya dokar da ta takura ma talaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kaskanci. Salamu alaikum sashen hausa ta biyu Amurka. Ni ne Alayi ba Babawo daga karamar ko Daula. Ina gabatar da ra'ayi na ina ganin gwamnoni sai suka ja a wurin ainihin intake. To idan ciki da gaskiya ayyuka ba ta da shi. su bari a yi ai sun san abin zai faru domin wannan ra'ayi shi ne ra'ayin mu talakawa na Najeriya da waki daya wanda ne muke bukatar sa kuma idan da gaske suke suna cin demokradiyyar na gaskiya ne to su bari a yi tarki nan domin shi ne ne kawo ci gaban demokradiyya da su siyasar na ƙasa zai kawo ci gaba kamar da muka ji wannan tsohon gwamna shi ne wanda ya taɓa yin gwamna an lura zai maganganu wannan shi ne gaskiya magana idan ana so a kawo eh, ci gaba na siyasa a ƙasar. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma manfa a takaice. Masu aikin ceto na Siriya da masu sa ido kan yaƙi sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari da ke ƙarƙashin ikon mayakan 'yan adawa da ke samun goyon bayan Turkiyya a arewacin Siriya ya kashe fararen hula shida tare da jikkata wasu goma sha biyu. Haka zalika a jiya Alhamis 'yan sanda a birnin Lahore, birni na biyu mafi girma a ƙasar Pakistan, sun ce wani bam ya fashe a wata kasuwa mai cike da jama'a ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu ashirin da tara. Kana an ji cewar a jiya Alhamis ne Amurka da wasu ƙawayenta da dama. suka fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi tare da kira da a gaggauta aiwatar da takunkumin majalisar ɗinkin duniya. masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma salaman abu da ya haɗa ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu kan stalin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai an jima wasalam.